والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kokarin cikin a wannan safiya ta asabar wadda ta dace da ashirin da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ta hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ita ta safiya ta takwas da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya ina son shugabanni na kungiyar kanwan yi man uzuri bisa ga al'amuran da biyu al'amari na farko jirgin fitowa ta da masu kai kan ba ba su kamata a fara tun goma da rabi da ke a shaɗe saura al'amari na biyu matsakiyar magana da suka bani yi magana a kai wato alaƙar mata da shari'ar addinin musulunci na samu mafashin lokaci ta yadda ban samu na tsara lakka makamancin wannan ba a madadinta sai na tsara larka da taken wasiyoyi guda tara da suka shafi mata wasiya ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa tara waɗanda suka shafi mata cikin al'amuran da zai lissafa akwai al'amuran da maza da mata sun yi tarayya a kansu ma'ana kurakurai ne waɗanda maza ke samun kansu a ciki kamar yadda waɗansu daga cikin mata suke samun kansu a ciki akwai kuma al'amuran da ko da akwai mazaje da ke yin su amma adadin matan da ke yin su ya yawaita sama da adadin maza da ke yin su abu na farko gaba da juna ko yanke alaƙa tsakanin juna ta yanda wani baya yi wa wani magana ko wanta ba ta magana da wanke. don wani al'amari da yake shiga tsakaninsu su ma saboda kifi suna karkashin igiyar miji guda daya su ma saboda waɗansu matsaloli na rayuwar duniya ko ƙoƙarin takara da nuna fifiko tsakaninsu da juna duka abin da zai faru tsakanin wane da wane ko wanke da wanke na al'amuran duniya haramun ne ya zama sababin yanke wasu da juna ko gabar su da juna ko yanke alaka tsakanin su da juna an karɓi hadisi daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kare ba da rifi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce la yahillu li muslimin an yahdira akahu fawqa thalath layalin يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ماذا الله في بات هلكا da dukkan musulmi guda biyu daya ya kaurace wa dan uwansa har sama da kwana uku ba sa magana da jina yin haka haramun ne cikin addinin musulunci ga shi suna haɗuwa amma idan wannan ya ga wannan sai ya kawar da kai in wance ta ga wance sai ta yi kamar ba ta ganta ba ta juya maka baya yin hakan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa khairuhuma mafi alherin mutanen nan guda biyu wanda Allah ya fi kauna a cikin su allazi yabda'u bis salam wanda yake farawa dan uwansa magana lokacin da duk kuka samu sa'in sake da makwabciyarki ko kawarki ko kishiyarki ta yadda har ba ka magana da juna ku yi iya cikin kokarin ku kada hakan ya wuce kwana uku lokacin da duk kuka samu rashin jituwa ke da wanke to wadda Allah ya fi kauna daga cikin ku wadda ta fara yi wa ƴar uwarta magana wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Malik ibn Anas da Tirmidhi hadisi na biyu a wannan babu daga Abu da Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce faman hajara akahu fawqa salatin fama tadakhala an-nar dukkan wanda ya kaura cewa dan uwansa ya masa magana duk wadda take gaba da yan uwansa ba ta masa magana har aka yi ta kwana uku manzo Allah ce dakhala an-nar ba kuma shine za a kace auka. wannan hadisi ingantacce ne Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na uku a wannan bangare daga Fudala ibn Ubay kana tun da Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man hajara akahu fawqa salatin fa huwa min an-nar illa an yatabarakahu Allah bi rahmatihi dukkan wanda ya gaba da dan uwansa har ta kwana uku to tabbatar makomarsa ita ce wuta sai fa in Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da gafararsa a sakamakon tuba ko wani dalilin daban daga cikin dalilan da ke sa a yaki wa mutum laifin ka Allah kan ya ma hadisai guda uku sun wakilci hadisai masu tarin yawa da suke da alaka da wannan babu ya gaba na sai ka ga ba ta magana ba wance musamman kishiyoyi juna ba ma yi kwana uku ba shekara uku ko sama da haka wata ba ta yawa wata magana haka kai don wahayi ke ɗan haka kai don wahayin zuciya al'amara ta jisu wanda ke umarnin mai ita da ke da mummunan aiki Allah ya tsare wasiya ta biyu abin da ya shafi shi ne za ku yi mamakin me ya kawo maganar kasaba abin da ake nufi da kasaba a shari'ance shi ne kauracewa ado mace ta nisanci tufafi na ado ta nisanci yin wanka ko amfani da sabulu man safawa mai ƙarfi mace ta nisanci kunki ta nisanci yin fito ta zauna a gida da za ta fita da sai inda wani kwakwaron dalili har tsawon wata hudu da kwana goma ga matar da mijinta ya wannan a takaice shi ne ta saba kantar ado duk kayan da mace za ta sa za ta sa tufafi ne waɗanda suke babu yabo babu kallaka ba a ce kace wanka ba amma ba za ta yi amfani da sabulu mai kaishi ba ba a ce kace sa ta mai da idan ana sanyi na hunturu ba amma ba kace amfani da man shafa wanda yake da kaishi ba kuma za ta yi amfani da turare ba ko turare na wuta ko turare na ruwa sannan kuma ba za ta yi lalle a jikinta da ta sanya kaishi sannan kuma ba za ta sanya kwalli a idan ta ba sannan kuma ba za ta gyaran gashi ko kuma kitso ba har tsawon wata hudu da kwana goma wannan ita ke ka'ida da dukkan matar da mini zai yake a cikin waɗannan kwanaki da za ta yi waɗannan al'amura ne kaɗai abin da shari'ar musulunci ta ce mata sauran al'amura da ake yi na al'ada kamar a ce in za ta kwanta ta kwanta da gefen jikinta na kaza ko kuma ta sanya tufafi lalle irin launi kaza ko kuma ta sanya kafafunta su kalli bangare kaza ko kuma ta rinka sanya wuka a karkashin matajin kanta dukkan waɗannan al'adu ne wanda ba su da alaƙa da addini ballantana kuma a ce za a zo a shigar da ita ta kaba kuma in ta fita za a zo a yi mata wankan fita daga ta kaba ko wani karatu na shiga ko wani karatu na fita daga ta kaba dukkan waɗannan ba su da alaƙa da addinin musulunci tsarin kwanciya kwanciyar ne ta da ba ta bambanta da sauran mutane ba dukkan musulmi idan ya zo kwanciya manzon Allah ya hana mutum kwanciya a yadda kike dan ya ce ita ce kwanciyar waɗanda Allah ya fushi da su yahudi kenan sannan manzon Allah ya labe da mu lokacin da mutum zai kwanta ya fara barci ya kasance ya kwanta ne a tsarin jikinsa a tsarin jikinsa na dama daga baya in barci ya kai shi ya juya zuwa ga hagu mai laifi ba wannan shine kadai amma a ce ga inda mutum zai kaza ga inda mutum zai kaza da ake tsarawa mata domin za ta taba ko fitarsu to wannan duk al'adu ne waɗanda ba su da alaƙa da addini wannan dangane da wadda mijinta ya mutu kenan amma idan wani kan kwanta ne ta ya mutu ba miji ba kamar mahaifinta ko wanta ko kaninta ko mahaifiyarta kakanta ko kakarta ko dukkan wani makusancinta to fa ba a yarda mace ta yi ta kada ba sama da kwana uku abin da ake nufi da takaba ba a yadda ta nisanci waɗannan al'amuran da muka gana a baya ba abin da ya shafi ta nisanci kulli ta nisanci turare mai kanki na ruwa ko na menene ko mai shafawa ta nisanci fito ta nisanci gyaran gashi ta nisanci ababen da muka gana a baya sama da kwana uku domin mutuwar wanda ba miji ba yin hakan haramun ne cikin addinin musulunci ko mun kusanci su da shi wai ba wai ana nufin cewa idan kin yi ado wannan ya nuna ba ki kaunar mahaifiyar ki ko ba ki damu da mutuwar mahaifinki ba ko ba ki damu da mutuwar wani ɗanki ko wanki ko kaninki ba a'a kowane irin abu ana yin sa ne yadda addinin musulunci ya tsara ba yadda ba muke so a cikin zukatanmu ba ba kuma yadda muke tunanin taruwar abin ba ubangiji ta halace walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la da as-samawati wal ardu wa man fihim bal atainahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim muridun inda ake gaskiya za ka biyewa san zuciyar mutane wahayin da Allah ke sauka zai biye wa abin da mutane ke kauna a cikin zukatansu to da an sami fasadi a banka sami tarin yawa in dai duk abin da mai tunani sai aya ta sauka ta goyi bayan tunanin duk abin da kike so sai hadisi ya zo ya goyi bayan wannan abin da kike so din to da an sami fasadi a banka bai gina yanzu ina sha'awar gidan wani sai na ya sauka ce wannan ne fice bani ina yanzu ina sha'awar motar wani sai hadisi ya zo ce shi kenan wani fita daga motar sai bani ina in ji ko ki ji ko ya ji baya kaunar rayuwar wani sai aya ta sauka ce kawai a cikin wani dan wani baya konarsa inda a ce nassi da alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wa abinda mutane ke kauna to da lalle an samu fasadi a kan kasa kamar da wannan aya ta nuna dan haka aka karɓi hadisi daga Zainab bint Ummi Salma tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ba ta halatta da dukkan matar da ta yi da Allah kuma ta yi da ranar karshe an tuhidda ala mayyitin fawqa talatin kace za ka yi takaba mai santar adabin da muka lissafa a baya sama da kwana uku illa ala zawjin sai fa in mijinta ne ya mutu arba'ata ashhurin wa ashra to za ta takaba har sai ta hudu da kwana goma amma dukan wanda ba miji ba kwana uku ne kawai zaki maka takaba me santar ado me santar turare me santar kwalli kunki da sauran al'amura da da imamu muslim suka rawaito shi wato kenan kaga abubuwan da waɗansu suke har a kwana arba'in waɗansu ma suna da kwana arba'in sakamakon mutuwar ɗan uwa wa ko kani ko mahaifi ko mahaifiya ko kaka ba tare da sun yado ba wato abu ne da yake karo da koyarwar addinin musulunci matukar mutu tana da miji za ta yi adanta wannan kuma baya nuna wai rashin damuwarta da mutuwar mijinta ina nan gurin zan nuna mana yadda al'amuran suka a musulunci ba kamar yadda muke tunanin su ba da yawan ku kun taɓa ji ko ma kun karanta ko an karantar da ku sai dai in tunatar da ku hadisin da yake magana dangane da Abu Talha al Abu Talha yana da ɗa ɗan rashin lafiya ga shi kuma yana matukar ƙaunar ɗan a cikin zuciyarsa lokacin da duk ya fita daga gida har ya zuwa lokacin da zai dawo tunaninsa wani hali wannan yaron yake to wata rana ya fita ya tafi harkokinsa na rayuwa kafin ya dawo sai Allah ya karɓi rayuwar yaron yaron ya mutu lokacin da Abu Talha ya dawo gida matarsa da suke biyar yaron ta san yaron ya mutu ta kuma masa wanka ta shimfa shi ta sa masa likafani ta ajiye su gefe guda sai ga mijin ya shigo yana shigowa daga yin sallama tambaya ta farko da ya yi mata yaya jikin yaron yaya ya tsara shi sai ta ce da shi kowa askanu mimma kana natsuwar ta yanzu ta fi ta ɗazu a cikin nan akwai tare cikin magana domin in da ɗazu yana motsi yanzu ba ba ya motsi da wanda yake motsi da wanda baya motsi wanne ne yake na tuwa kenan ita nan gurin ta ba shi wannan kalma shi sai ya fahimci wato yaron ya ƙara samun sauki wanda shi da kowa haka zai fahimta in an faɗa masa wannan kalmar ita kuma tana son ta ba shi labarin mutuwarsa amma da lafazin da bai bai gane mutuwa ba ce kuma ba tare da ta yi karya ba sai ta ce huwa askani makana ta tashi ta ci ado ta kawo masa abinci ta kawo masa abin sai ado ta bayyanar da dukkan abin da in ya kalla a cikin zai iya sha'awa har yi sha'awar ba ya kuma nemi da cikin saduwar aure a wannan halin da ake na mutuwar kanta bayan an kammala ta ce da shi zan maka ta tambaya ta ce tambayin ne ta ce zai da mutane suka baka aro na wani kayan aro zuwa wani lokaci kwana uku ko hudu ko biyar aka yarjejeniya za a zo a karɓi wannan abin da Allah idan sun tashi karɓa suka zo suka ce a bamu aran nan da muka bayar za ka yi fushi ne ka ya ɓaci suke ne na fushi ba na su bane ba sun karɓi kayan su kuma sai yi fushi take to sai ka nemi ladan ɗanka wanda ya za ka aro shi ne Allah ya karɓi kayan sa abin da ka faɗa masa sannan ya gane yaron ya mutu yanzu idan ya fito wannan a yau to ta shiga kamus ɗin ku wato ta zama galabar biya haka ba su da ita da Allah ba za su ba sai ka ga mayya mayyar miji to lokacin da labari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tambaye shi ya tambaye Abu Talha a daren jiya bayan mutuwar yaron nan kun yi hanzanci kai da matarka Abu Talha ya ce kwarai da gaske manzo Allah ta ga mun da Allah ta musa albarka a daren da jiya a wannan kusantar sai ubangiji ya musanya muku da wani yaron daban kuma wannan yaron shi kuma ubangiji ya arzuta shi da ƴaƴa wanda a cikin da aka samu mutum goma jajjan malaman addinin musulunci masana alqur'ani mai jima'a Bikin shi yasa duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi in kai hakuri saboda raki sai ubangiji ya musanya maka da wanda yake wannan na faɗa ne dan kada wata dan bayan mutuwar wani mata, an ganta a cikin wata shiga sai a ɗauka cewa bata damu da mutuwar ba a mutuwa mutum zai damu da ita a cikin zuciya sai dai zai tsaya da damuwar gwargwadon yadda shari'a ta ba shi dama ba a yi duka wuce shi ba duk lokacin da kika ji damuwar ko raɗaɗin mutuwar abinda kawai zaki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na uku daga cikin wasiya ta ta yau abin da ya shafi kukan mutuwa a wani lokacin har da ya yada tufafi a wani lokacin har mutum ya mari kansa a wani lokacin har da sambatu da surutai marasa kan gado wai yoni wanta na shiga uku wani mai yi mun kaza da yi mun kaza kuma Allah ya karɓi duk kuka da mamaci da za a yi wa mamaci to ana so ya takaita ne kadai akan kuka na zuci a wani lokacin hawaye ya fito amma ba tare da an tsaga murya har makwabta ba laifi ne a yi kukan mutuwa da za a tsaga murya har makwabta su rinka ji ballantana kuma ya hada da yin tsalle da faduwa ballantana kuma ya hada da sai a rirrike mutum yana yayya da rigar jikinsa ko yana marin kansa ko yana yakucin fuskarsa dukkan waɗannan al'amurra ne na jaribiya. an karɓi hadisi daga Umar al Khattab Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi mamaci fa ana yi masa azaba ne a cikin kabarinsa saboda kuka da dangin su ke masa wato lokacin da kike kukan mutuwan mahaifinki ko ɗanki ko mijinki irin kukan da shari'a ta hana kuka na ɗaga murya da kururuwa har ana jin shi to gwargwadon yadda kika dade kina wannan kukan gwargwadon yadda za a yi maka azaba cikin kabarin sa in kin yi kwana uku kina yi za a yi kwana uku ana maka azaba in kin yi bakwai kina yi za a yi bakwai ana yi kuma gwargwadon yawan masu kukan gwargwadon yawan azaba saboda kun ya kamata ku kiyaye dan ba waɗanda suke da karayar zuciya wajen irin wannan koke-koken masu yawa sama da mata kamar yadda na faɗa damar zuci akwai ta kuma ido na iya fitar da hawaye amma ba a bukatan kururuwa da tsaga murya lokacin da Ibrahim ya rasu dan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah da kansa yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا على صراطك يا إبراهيم لمهزومون au kama qala sallallahu alaihi zuciya tana cikin damuwa ido kuma yana fitar da hawaye amma babu abin da zan faɗa sai abin da Allah ya yi izini ita ce kalmar inna wa inna ilaihi raji'un amma lalle game da rabuwa da kai ya Ibrahim muna cikin damuwa da bakin ciki muna cikin jin takeici haka manzon Allah ya faɗa sakamakon mutuwar kansa Ibrahim kun ga annan wurin ake san a takaita kuma an gama zaman Allah sallallahu alaihi na tallafa da wani yaro yaron yana fiɗewa saboda rashin lafiya nan fashin sai ɗauke ya dawo a gama Allah na hawaye aka ce har kama dan Allah sai ka iya kuka in wani abin da ya faru a matsayin ka na shugaban annabawa khatamun nabiyina wa imamul mursalin yace ai wannan hawayen da suke gani in ka zama da lafiya yana cikin halin kakanika ko in mutum ya fita ko ka ga alamun cikawa ta sarrafi hawayen da ke fita rahama ce da Allah ke sawa a cikin zukatan bayi wani komin yadda ya gani ba zai wannan hawayen ba a ce kun ga ba kukan aka hana gaba ɗaya ba amma kukan da aka hana shi ne wanda ake kira a an anniyaha da haifar kan ce kukan kera shi ko kukan kera shi ne ɗaga murya da ƙarfi tare da kididdiga ko ko waɗansu ayyuka na ihsanin shi na mutum wane mai kaza wane mai kaza mai yi mun kaza ko mai mana kaza ko garkuwar mun, ko menene ɗinmu? ya mutu ana kuka ana bidin a lokacin jahiliya to irin wannan kukan har bikin sa ake yi wato in an miki mutuwa sai kawan su zo su yi wannan kukan gwargwadon yadda suka yi gwargwadon mintunan da suka yi suna an mutu za ki je kirama za a gama za ki je gidan da aka yi mutuwa daga gidan da sai da ta yi wanka ta yi ado ta sanya tufafi mai kyau kuma tana tafiya cikin kwanciyar hankali amma da ta zo kofar gida sai ta kirkiro kukan sai kuma ta kirkiro hawayen ta shiga idan ta hulu hulu kai kace kwana sai da suna kuka ko ba gaskiya bane ba to wannan al'ada ce wanda ta sabawa addinin musulunci ina ga fatan kuna fahimtar kyau al'ada ce da ko kadan ba ta dace da addinin musulunci ba da shi manzon Allah ce al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a wani hadisin daban daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatatun min al-kufri salatatun min al-kufri billahi al'amura guda uku suna daga cikin butulce ma Allah ko kafirce ma Allah ta'ala abu na farko shakkul jai ya da riga ko tufafi lokacin da aka yi wa mutum mutuwa abu na biyu anniyaha daga murya da kuka da kururuwa lokacin da aka mutuwa abu na uku a sanu fil nasabi sukan dangantakar mutum ka soke shi ka ce ai zamu yi gidan wani ba ko kabilarsa ko garinsa ka aibata shi dan kasancewa ta kanuri ko fulatani ko bahaushe ko bayarabe ko iyamani ko margi ko dukkan wani yare ka aibata mutum saboda yarensa wannan wani dan karamin karamin kafirci maza Allah ya lissafa ababe guda uku ya da tufafi yin kuka da kururuwa sannan da tuka wani hadisi imamu muslim ya rawaito shi a wani hadisin daban wanda shi ma Abu Hurairah ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce tani fil nasi huma bihim kufr akwai al'amura guda biyu da mutane ke kuma kafirci ne sai ce na farko a taanu fil nasabi su kan mutum game da kabilarsa ko dangantakar gidansu na biyu an-niyahatu 'ala al-mayyit yin kuka da kururuwa bisa ga mamaci idan mamaci ya mutu dukkan waɗannan al'amura haramun ne bai dace ba kuma ina jin kuna jin ko kun taɓa jin abin da ya faru ga ummi salama lokacin da abu salama ya rasu sai ta cewa kafin da rasu wata rana ya taɓa zuwa ya ce da ita manzon Allah ya ce da shi duk lokacin da Allah ya jarrabu mutum da wani rashi ko wata hasara ga kalmar da ya kamata ya faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها abin da manzo Allah ya a cikin wannan da zarar an maka mutuwa ko wata hasara ko gogala, ko fashi ko ambaliyar ruwa ko duka wani abu mutum zai rika nan da kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma Allahumma ajirni fi musibati abinda mutum ke cewa ya Allah ba ni lada game da wannan musiba da ka tsora mu wa wa lubni khairan minha kamar mun gurbin abinda na rasa da wanda yake ji alkhairi kamar dan ya mun da abinda yake ji alkhairi kike nan da duk wannan kalma sai kake ta mai saka bayan mutuwar gurbin ta Abu Salma amma idan ta mai ka duk lokacin da ta zo cewa wa lubni khairan minha kamar mun da abinda yake alkhairi sama da wanda na rasa sai ta tsaya ta tabi mu ce yanzu ko zan samu wanda ya fi abu salma to amma manzo Allah ya faɗa sai ta cigaba da yin addu'a ta duk lokacin da ta zo take yanzu zan samu wanda ya fi abu salma lokacin tana gama ta kaba sai ta ji manzon Allah ya aiko yana zaurin mace yana da mata da aure to da manzon Allah da abu salma kuma <laughs> zama haɗa ne ai ba za a haɗa ba saboda kun ga irin musayar da Allah ya mata sakamakon wancan ashe wannan zai ba mu koyarwa kan cewa dukkan abin da muke ganin mai rasa wato ga abin da ya kamata mu ladarsu da ladabi na addinin musulunci kar mu mun yake a garin mu ko mu yake a kauyen mu ko mu yake a gidan mu ko kuma surutun mutane a mai Allah ya so yi don ga shi dai manzon Allah ya nasanta dukkan wanda idan ya mutu ake masa kuka to za a masa azaba cikin kabari saboda kukan da mutane ke masa da anan gurin kuma ya kamata in yi muku bayanin cewa ila wani zai iya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala wala taziru waziratun wizra ukra wata rai ba ta daukar laifin wata rai ta yaya za a yi wa mutum azaba cikin sa saboda kukan da waɗansu suka yi bayan ba shi ne laifin ba shi da ya riga wani zai ne mutu da ke kuka to yaya za a yi masa azaba saboda laifin wani ga ko Allah ya ce wata rai ba ta daukar laifin wata rai to nan sai malamai suke cewa gaskiya ne wannan aya akwai ta kuma wancan hadisi ma akwai to amma a rabe suke da juna za ka cin da juna ba ka warware juna yadda bayanin al'amari yake ne suka ce a da a lokacin jahiliya idan mutum zai mutu saboda wannan kukan ya zama al'ada ta har tare iyalin gidansa yake yi yake da su bayan mutuwa ta da Allah a mun kuka da yawa sama da yadda aka wawa ne lokacin da ya mutu dan a san ni ma ina da gata kuma ni ma dan dangi ne ana so na to kun ga annan gurin idan mutum ne wasiya cewa bayan ya mutu a yi masa kuka irin yadda in jahiliya take yi sai ya mutu aka yi masa kukan azabar da za a yi masa a cikin kabari laifin sa ne ko laifin sa ne laifin sa saboda shi ne shi ne wasiyar cewa bayan mutu a yi masa kuka na ɗaya kenan na biyu suka ce idan a al'adar gari kowa ya sani idan an mutu ana irin wannan kukan to wajibi ne ga magidanci lokacin da yake cikin cutar da yake ganin kila ba zai tashi ba ya tara dukkan makusantansa yan uwansa da ƴaƴansa da matansa da abokanansa yake da su to wallahi a ɗin ku ko bayan na mutu kar wanda ya mun kuka kun ji da kyau eh kun ji da kyau to wannan ko da bayan ya mutu in suka yi su ta shafa zunubin kansu zai koma amma su ba za a yi mata azaba ba amma idan mutum ya san a al'adar garin su ana yi bai so ku yi mun ba amma kuma bai tare iyalansa ya hana shi ba to wannan sakacin na rashin yi musu siya ko wasiya kafin ya mutu cewa kar ku yi mun kuka ko da bayan na mutu rashin faɗin haka to idan ya mutu aka yi kukan kuma sai an kama shi da shi dan shi ma laifin sa dan yayi sakaci bai hana su ba bai ja hankalin su ba ina ba da gumma da haka da yawa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da suka samu kansu cikin ko a cikin hali na suna ganin ila cuta ta ajali ta kama su za a ga mutum ya faɗa iyalinsa abin da ya kamata in na mutu ga abin da za ku ga abin da za ku ga abin da ba za ku yi ba ga abin da ba za ku yi ba ina jin Abdullahi dan a hatta yadda za a gina kabarin sa yace ga irin kabarin da za a yi mai don kabarin iri biyu ne akwai ashaqqu akwai allahdu yake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi san ayi allahdu sama da ashaqqu idan na mutu lalle allahdu din nan za ku sannan kuma lalle kar a tara kasa akan kan na sama da tsari ɗaya sannan kuma ku ɗauki wani dutse ko hoge kusa kusa da inda kai na yake don haka na ga zan Allah yana yi idan ya je makabarta ya dinga wani duk abin da ya ga zan Allah ya sai da yawa kafiya iyalansa wasiya cewa shi za a yi masa kar a masa abin da ba wannan ba to kaga yau kuma saba da wannan ba idan mutum yana ganin in ya mutu kan tashi ta kare sauran abubuwa ya tafi na baya ba haka bane ba dole ki rinka nasiha ga ƴaƴan cewa ko da bayan mutu da kika ce mutu irin wannan kukan da kururuwa in namiji ne kai wasiya ga ƴaƴanka da matanka cewa ko da bayan mutuwa su kira maka irin wannan kukan tun da ya fi karo da addinin musulunci amma idan mutum bai yi wannan nasihar ba cewa kar a yi mata aka zo aka yi to lalle ko shakka babu wannan hadisi ya hau kanka wannan shine bayani da malamai suke yi game da wannan hadisi na hudu daga cikin wasiya ta gare shi ya san sarjana mace takan yi tafiya ita kadai yamma daga mai maiduguri zuwa da maturu ko fataskum ko kano ko abuja wata ma za ka tafi makka dan umara ko aikin hajji ita kadai abin da ake nufi da ita kadai ba miji ba muharrami abin da ake nufi muharrami dukkan wanda yake haramun ne ya aure ta kamar ɗanta na cikinta kamar mahaifinta wanta kaninta kanin babanta kanin mahaifiyarta wan mahaifiyarta dukkan waɗannan muharramanta ne don haramun ne ka aure ta to dole idan mace za ta yi tafiya da ka'ida ta addinin musulunci za ta yi tafiya ne ko dai da mijinta ko kuma da muharraminta amma yin tafiya ita kadai tafiyar da za ta ansa sunan balaguro wato zaɓin ruwa ba yin tafiya ita kadai haramun ne haka manzon Allah ya nassanta cikin hadisi an turo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها kada mace ta يجد كيف yi tafiya kwana biyu ko sama da haka ko kasa da haka ba tare da ita akwai muharraminta ko ko wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito to kaga anan gurin mukan samu kanmu cikin yin tafiye tafiye imma da zumunci waɗansu matan ma dan saboda harkokin kasuwanci sai tafiya daga nan gurin zuwa wani gari ta kaɗe waɗansu matan kuma har ma mijinsu ne ma zai ba da wannan damar in ba mai hali ba ne gatan da zai mata shine ɗauke ta kai ta tasha ya sa ta mota ya sai mata ayaba da nemo da cinjan da biski da ke to a kawo mutanen gida Allah shi ya hanya kai kin idan ko mai hali ne ya haɗa ta da shi ba zai yi ba kuma ba tare da muharramin su kuke ba kawai ka cikin ayarin mata a tafi yiwu ko kuma ga wani abokin su zai tafi da matan ka sai ya haɗa ka da matan abokin sa sai abokin ka ba muharramin matar ka bane ba ya halatta bayan mutuwar ka ya aure ta ya halatta bayan ka fice ta ya aure ta ko da kana da rai illa iya ka kawai ka daina masa magana shi ma ya daina maka amma ya aure ta zauna kuma shi kenan kai ta gabar ka ba abin da ya masa zai to kaga bai halatta ba kenan wannan ku sani cewa duk wanda ta tafiya ita kadai to tana cikin cikin Allah har zuwa lokacin da za ta dawo tunda manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan kulakurai ne ga sanan yau da gobe suna ta faruwa wani sahabi an rubuta shi cikin rundunar yaki za su je yaki manzon Allah ya tura su jihadi wani gari ba ko masu su za su tafi aikin hajji sun gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta halatta mace ta yi tafiya sai da miji ko muharrabi sai ce to manzon Allah ya gani ni yanzu larura ta kama ni ba ni an sa na cikin sojoji da za su ita kuma gangar ta yake hudu da ina nan da kuma fiti amma alal larura ta yanzu ta fito ta kadai sai na Allah ya ce a goge sunan da cikin sojojin yakin yake ke misali wa hujja ma'a je ka koyi aikin hajjin sai da matarka an yace mata jihadi kun da yadda da na addinin musulunci da haka duk lokacin da mace za ta yi tafiya ya kasance lallai da muharramanta ko mijinta wannan shi ne da ta addinin musulunci wasiya ta biyar a nisanci annamimanci annamimanci kuma shi ne gulma ranna a kan kun ce da ni wanda ne ne gulma sai na ce da ku zunda ake kira gulma ki ɗauko zance daga can gidan ki kai can gidan ko ki ɗauki zance daga wurin wanki je ki faɗa wa wanki kuma ki ɗauko na wanki ki mayar wa wanki dan haɗa husuma tsakanin ƙawaye ko tsakanin kishiyoyi ko tsakanin ƴan uwa ko tsakanin uwa da ƴaƴanta ko tsakanin makwabta kawai mutum ya rinka yawo da zance daga nan majalisin zuwa wancan majalisin daga wannan gidan zuwa wannan gidan daga wannan grup na mutane zuwa wancan grup na mutane wannan shine abin da a larabta ake kira annamima ne kuma da fassara ta ake cewa gulma an karɓi hadisi daga Hudayda ibn al-Yaman Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yadkhulul jannata namamun a wata riwaya kuma yace la yadkhulul jannata qattatun to lafazin namam da lafazin qattat waɗansu malamai sun ce sun ma'anar su daya shine daukar zance daga wani wuri zuwa wani wuri waɗansu malaman kuma suka ce a akwai bambanci tsakanin su da juna shi na kazin namam yana nufin wanda da shi za a zauna a yi hiran wani da ke aka zauna a kyauta zancen wanci ke ma kina so ga albarkacin baki ai wanta ta zai kaza ai wanta kaza ne da ita ai wanta kaza ne da ita da ke aka yi kai kuma da aka tashi aka yi fatiya daga majalisin sai suka je suka same ta kuma suka faɗa mata suka ce ai wanda sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza nan ma mutum amma shi kasta ba da shi aka yi majalisin ba lokacin da ake zancen wance ake gulmarta sun suka zo suka dan kara sun mai kina ji sun ba ta kamar ba ta ji dan saboda ba ta cikin gurfi kila in jin kin zama da za a yi magana da ke ba amma sai suka yi da fatan kun sai suka rika wa suka dan karkata kun ne suka ji ya ana gama sai suka tashi kika nada yalanki kika ne kika samu wanda kika faɗa mata to wannan kasa ce to da shi nan ma din da shi kasa din kowanne manzon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba kuma hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wani hadisin daban daga Abdurrahman ibn Ghanam ibn Ghanam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaru ibadillah alladhina idza ruqu ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراءة العيبة ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله ذا تطوف في كنباري الله مضيع الخير في كنباري الله ماذا نقوم هذا الذين إذا رؤوا ذكر الله هنا يعلم بدأ أنجم في جاءة الله saboda shigar su ta musulunci magana su ta musulunci ne ayyukan su na musulunci komai na su kawai sai sanatar da kai wata aya ko wani hadisi saboda suna rayuwa ne gwargwadon yadda alkur'ani ya fuskantar da su gwargwadon yadda hadisin manzan Allah ya musu jagoranci abinda duk za su magana ko aiki tun daga shigar su da an gan su sai a tuna da an ga wance shigar su da sai ta fito daga gida sai a tuna faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن wato waɗanda suke sanya su basu har su kusantar da shi da ƙasa su basu wanda zai rufe ko ina a jikin in banda tafin hannu sai fuska kaɗai ke waje ganin su kawai sai a su tafar da mutum wannan ayar in ya santa in suka haɗa da wani namiji wanda ba mijinsu ba duka da rautsayi sai su sadda kansu to wannan ya tunatar da mutum fadin Allah ta'ala wa kullum mu'minat faɗa kawo mummune mata su rinka sassauta ganin su kare kasance kun haɗa ido da mutum dan mai ta har ya kawar da idan su kina kallon shi wato a takaice dai abinda wani abin su ke nufi bawa ya zanto na gari mace da shi ko namiji alladhina idza ru'u na Allah idan an ganta sai a tuna Allah wa shiraru ibadillah amma mafiya sharri cikin bayin Allah almasyauna bin namima su ne ba kyawu da gulma su dauko zance daga nan su kai nan almufarriquna bainal ahibba masu raba tsakanin masoya su raba tsakanin kawa da kawarta ko tsakanin makwabciya da makwabciyarta albabuna lil bura'il aiba waɗanda suke neman wani kuskure su sanya wa wanda baya da kuskure haka kawai dan doki masa kalbi to manzo Allah ce waɗannan su ne mafiya sirri cikin bayan Allah Allah ya tsare mu hadisi na hakan Imam Ahmad ibn Hanbal da waɗansu malamai suka rawaito wasiya ta shida giba abinda ake nufi da giba yi da mutane yin zancen wani baya nan da nufin shuka a gare shi ba da nufin yabansa ba baya cikin giba idan ya zo ina yaban wancan kai tana da kokari duk inda da ganda suke hijabi suke shiga ta kamala kai tana da kokari azumin litinin da alhamis ka baya bari ka kiyamun dai sauraron karatu ne wane ne wane ne idan kina maganar karkonki game da wannan ba sai su yi jiba ba kuma wannan sai da ce ita tambayar Allah take samu alama take cewa ita mutum da kirki amma jiba kai da girman kai auren ta yanga da ita auren ta ba haɗu cikin ta mutane wani kallon sama sama na raini auren ta dinki sani da ita dan ita kaza zaki ko dan mijin ta zaki ko dai ita kamar kaza zaki ko dai ita matar kaza zaki ko wala to wannan ita ce jiba ina wata ta ce to ai abin da na faɗa ba ƙarya ne mata ba eh yana da girman kai da eh tana da kallon raini idan an haɗu da ita manzo Allah ce ko da mutum laifinsa ne idan ka zo kana faɗa a wurin mutane ya ga ba sai masa ko da akwai laifin ka in ko babu laifin kai ne ka kinkiro to kuma wannan ya ma da laifi ya zama abin da ke kira buhutan kirkira kan. buda haramun ce an karɓi hadisi daga abu da Allah ya kare da da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullu muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu kowane musulmi haramun ne jinin musulmi dan uwansa da dukiyarsa da mutuncinsa jinin musulmi dan uwanka ka zubar da jinin ta hanyar ko ka kashe shi ko ka yi masa rauni ko ka raba shi da wata gaba ta jikinsa haramun ne haka kuma haramun ne dukiyar musulmi dan uwanka ka kwaci ko kai mata faki ko kai mata wayo ko kai mata bambara ko ko wannan wannan hadisi ne mun yi ne an ta hadisi daga ummu na Aisha Allah ta rika da rika yace ku bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ce da annabi kira da mutum Allah tabbata gare shi wata rana hasbuka min safiya kaza wa kaza wato tana tushe kishiyar kasafiya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tana nufin kai tafiya kan ta dace da mutum sai da kuma ƙar gajera ce kun da ita ganin kushewa wato yabo ne zagi ne kama da yabo ke idan kake mutum aini kuma kirki ne sai dai kuma kas ya ta yi ce wannan abin da kar da baya an gane ko kace tafiya kan Allah sun fi yarda jera ce haka dinka da manzo Allah ya wannan magana sai ce da kada kunti kalimatan law mudijat dima'ul bahri lama tajat yace wallahi kin faɗo ta kalma munin ta ya kai da za a jefa ta a teku da ta gurɓata ruwan teku ta sa yana wari munin kalmar ku dai ga abin da faɗa eh a halitta din safiya da jera ce to amma ta faɗa tana nufin aibata ta kuma kushe ta dinne kishiya da kishiya wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito hadisi ne kuma sahihi an karɓar daga amr ibn shu'aib ana bihi an jaddi sahabbai ne suka zo ga manzon Allah suka ce da shi wani ai ragan maza ne baya iya ce da kansa sai an taimaka masa sannan baya iya kai wa kansa daidai da abin hawa sai an ba shi aro in ka kansa ba abin hawa ba na shi bane aro ne na wanka ne ko na kansa lokacin da suka faɗi wannan magana sai manzo Allah ce ki ne sun yi jibar suka to suka ce ya rasulullah inna ma haddadna bima fihi abinda muke faɗa hakika mai san ka ne rago din ne ba da aiki ne ba da sana'a sai an ciyar da shi kuma abinda muka faɗa haka ne ba da abin hawa sai an baki in ta gaji wato ba ki ake kenan ko kuma in ya zo ya zauna wurin mutane shi irin masu nauyin ziyara ɗin nan ne har sai ka gaji da shi ya ki tashi ka sai ka ce ka ji ka ji zan shiga wata jihar goki na sai manzon Allah ce da idza a kasa bima mafi ai ya ike ka jiba ka ambaci laifin dan uwanka jiba ne amma in ka faɗa abin da ba laifin kuma ai ya wuce jiba kuma ya ce bukuta mutum da haka ya kamata mu tsarkake harsunan mu daga lokacin dan uwan mu wannan hadisi ne hakan al-imam al-asbahani ya rawaito mu tsarkake kanmu daga lokacin dan uwan mu sai dai babu da ka faɗi laifin mutum idan kana nufin gyara kamar wani yana da laifi kana da tabbacin sai ba ka da jarumtar da za ka faɗa masa laifin sai daina kuma kana jin takaicin me yasa yake laifi kaza ai ya kamata ya tuba kaga anan gata ne kike so kai masa ko kike tuba sai ka je ka faɗa wani dan ya faɗakar da shi to irin wannan ba gida sai ba dan niyyar ka ta zuci ake kallo lokacin da ka faɗa ka faɗa don kana son a masa nasiha ko a gyara shi ko kin faɗa don a masa nasiha don a gyara ka don ka rage laifin ka to wannan ba za a ce mutum ya yi jiba ba amma mutum ya faɗa don ya more don kawai ya fito kifirwarsa ta san zagin mutane da cin mutuncin su to wannan haramun ne wasiya ta ta gaba ko da kafin wasiya ta gaba akwai wani hadisin daban da wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam za a yi tafiya da kuma ta bayar da lafiya sai maza Allah sai ta ari na wanka mana ta ari na tafiya mana sai a yi tafiya da shi ta ci hada wannan da yahudiyar sun aure da kuminta ta fa san cewa ta musulunta ta kuma san cewa maza Allah ya aure ta suna musulunta amma tun da dai asalin babanta da yahudu ne sai kuma gidan gaba daya wannan da yahudiyar ya san kishiya idan tana rigima da kishiyarsa a yi misali a ce ta ya kullata na cikin ce ala fulani a fulani mutanen banza ne ko ce saboda kishiyarta ta zage kabila guda gaba daya kamar kuma kifi da kuma guda ɗaya kawai ta. ko kuma wannan abin da sai suna su ita ta haza wannan da yahudiyar in karɓi lafiyanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga musulunci kuma ki sifanta ta da yahudanci in ya kaura ce mata wata uku baya saduwa da ita rabon kwana baya da ita a cikin matanka wata uku sallallahu alaihi wa sallam don ya nagartar da ita ta dawo ta shiga bai da wanda kun ga ta ba ta kiyaye wannan wasiya ta bakwai daga cikin wasiyoyi game da layu ne laya da mutu za ta haura a cikinta ko ta binne a kofar ɗakin ka ko a kofar ɗakin mijinka ko ta sa masa a ƙarƙashin matashin kai laya ko guru ko wata ɗamara ko kuma laya da za a ratawa a wuyan yaro jariri ko a hannunsa wani lokacin laya wani lokacin kuma a sami zobe wata gulla ko wani bakin karfe a rataya mata wai maganin bayi ne ko maganin baki wani lokacin kuma garin da za a samu sai a sa a cikin wani abu sai a tsinki a cikin cin masu a rataya a wuya wani lokacin wani cin ma wani lokacin wata kasa za a wani lokacin fata ce kawai za a yanka a sa a wuyan yaro wai maganin baki ko maganin mayu kar baki ya kama shi to laya ta kowace irin hanya aka rataye laya sawa'un ko rataya a jikin ko rataya a aiki sun binne a kofar ɗakin ki ka rataya a jikinka ka rataya a motarka ko a jikin tsari na motar mutum ya rataya laya ko a kofar gidansa ya rataya laya ko a kofar lumbarsa ta kasuwa sawa'un laya ce a ta tabin wani lokacin ma shekar ɗin ko gaba a da wani layi ko wata ciyawa ko kan rago na layya ko lagun suna a rataya a kofar gida ya ɓarawa wa gari ta, ko a rataya a jikin mota wani lokacin ƙararrawa ba za a rataya a kofar gida a lokacin da ya zo ne ba to waɗannan al'amura gaba ɗaya tara mu cikin addinin musulunci an ta ji hadisi daga Uqba ibn Amir Allah ya kare da gare wato ku lura duk abin da nake muku ne? ina faɗa sai in kawo hadisi dan kitan ba daga baki na bane ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam an karba hadisi daga uku Uqba ibn Amir Allah ya kare da gare shi Uqba ibn Amir shi da waɗansu mutane guda tara sun zama su goma kenan suka zo wajen manzon Allah don su maka mubaya'a bisa ga musulunci sai manzon Allah bai karɓi mubaya'a ya biya kowa suka hannu gaba ɗaya sai mubaya'a da mutanen nan tara sai guda ɗaya na goma manzon Allah ya kyale shi da masa mubaya'a ba mutumin ne ya gano manzon Allah ya masa mubaya'a sai sauran guda tara suka ce me yin manzon Allah me wannan bayan Allah ya fice masa mubaya'a sai ce inna fi abudihi kamila yace la ya ce kana na a nan a dangansa shi yasa da zan yi baya ba yana da kai da laya a cikin fa qatta ar-rajul samina uku ba ibn amir yake da wannan mutumin ya haka sai ya sanje wannan lawar daga jikin ka. fa baya a gurin Allah ta sai wannan Allah ya masa hannu suka baya to ku je na al'amari ka bayan ya mika masa hannu sun yi baya sai manzo Allah ce man allaka fa qad ashraka dukkan wanda ya rataya wani abu da ya rataya a jikin sa lawar ko wani sa to ya tabbatar ya shirka da Allah wannan hadisi ne sahihi rawahu Ahmad wa Bayri a kuma zan kare muku bayani abin da ake ratayawa a jiki kala uku ne kala na farko a rataya waɗansu addu'o'i waɗanda sun kunshi ma'anar neman tsari wurin wani wanda ba Allah ba kamar sunan aljan ko sunan mala'ika ko sunan wani salihin bawa ana neman tsarinsa ana neman kariyarsa ana neman taimakonsa don yi wa wanda ya ce wannan abin tsaro yawanci akwai layin da ake rubuta irin wannan abin kaga sunan aljani ne kirki ya danga ya ilu ya mazga ya ilu ya santa ya ilu ya wane ne ya wane ne kiran sunan wani wanda ba Allah ba da neman kariya ko taimakonsa aka rubuta aka nufi a tulaya kun bai ce nan na biyu rubutun da baya da ma'ana shi ba haifa ba ba larabci ba ba turanci ba ba faransanci ba duk wanda rubuta in kace wannan wani yare ne ba zai iya faɗa maka ba ko menene ma'anar abin da ka faɗa ba zai iya faɗa maka sai dai kariya amma abin baya da ma'ana to irin wannan rubutu yana da salo daban-daban a wanda za a ga an yi dogon layi a rubuta ta ta ta ta ta a yi ta kafin sai lafin sai lafin haka akwai kuma wanda za a yi ta a yi ta ta ta ta ta wata a yi ta sun ruwa a yi gangan ta biyar to ko sun ruwa uku aka ta da an tana ta gana sasha kajiyar ta to balla kuma sun ruwa goma sha biyar sasha zai fita to wannan haka waɗansu ake wani kuma za su gana. kawai wani gani ba ne ya zai gane wani kadan gari ko ba wani ya ko dai wani abin na halitta ke nan a dai kenan a kuma na uku wanda za ka ga wato hatimi ne za a yi kamar gidan dara ko kuma za a rubuta lambobi a ciki ka gana an yi dubu ɗaya da dubu ɗaya da goma sha biyar na larabci ta ta ma'ana wanda in an tambaye ka ba za ka iya faɗin hakikanin ma'anar ba kala na biyu kenan ko sai kala na uku kala na uku shine la ya ko ta tafi cikin ayatu ta alqur'ani ko ta bai kul ya ayyuhal kafirun ko wa alqaitu alayka mahabbatan min minkum suratu yasin ko tijawa ko ayatul kursi ko ko dukkan wata aya ko wani hadisi da yi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kashi mai kenan ban gida kashi uku kashi na farko abin da aka rubuta sunan wani wanda ba Allah ba sunan aljan sunan mala'ika sunan wani bawa sunan wani salihi sunan wani wani ne ko da sunayen annabawa aka rubuta ana neman to na gansu aka yi baya aka rataya a ciki su kaka babu wannan shirka shirka mai haɗari irin wanda idan mutum ya mutu yana yi babu shi ba da rahamar ubangiji tunda Allah ya yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yarju ma dun zalika min nisa Allah baya gafartawa a hadasu da wani wajen ibada amma yana gafartawa abin da bai kai shirka da wanda yake da haka kun ga kana cikin yawa wannan akwai ni da za a gana sarwa a kasuwa sai akwai wani barin uwa uba muna ce muna zaune muna kwanci muna ruwa muna tako haka bar rubutu ne kawai rubutu ne waɗansu kawai mutane da jami'ai suka zama suka wannan shirma akwai kuma ya mahiya bangon dutse to dukkan waɗannan sai ga ana sayar da su a kasuwa ana mutane suna fitowa suna talaya da su su fara ta jiki kuma shirka ne dan ga da ana kiran sunan aljanna haramun ne shirka ne mai yin wannan akwai hakarin idan ya mutu ubangiji da zama ta kafara ba Allah ya tsare mu amma na biyu kashi na biyu wanda shi baya da ma'ana dan ba da da wani yare bane aka rubuta shi ba larabci ba hausa ba turanci ba ballan kana ka ce eh to ai wannan ma'anar ta kaza ne daidai ne ko ba daidai bane to shi wannan haramun ne amma munin ka bai kai wancan na farko ba kun gane da kyau munin ka bai kai dan wancan na farko irin shi an kira wannan da ba Allah ba Allah kuma ce wala tara min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin kaga wanda yake kamar kolin wannan amma wannan mabitin da baya da ma'ana ba za mu iya cewa sai tare da ba za mu iya cewa tauhidi bane ba da haka shi haramun ne kaulan wahidan saboda mutum ya nemi tsari da wani abu mara ma'ana shi ma wanda bai san menene da shirme ne kawai kashi na uku shine ayoyi na alqur'ani mai girma ko hadisi ingantattu cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi waɗannan malamai sun yi tsakani a kai waɗansu malaman suka ce idan laya ta alqur'ani ce ko ta hadisi ingantacce ce ta halaka waɗansu malaman suka ce ko ta qur'ani ce ko ta hadisi ce da ta halaka ba to saboda wannan tsakanin da aka yi dole sai mutum ya nemi dalili wanne ne zancen su ya karfi cikin malaman nan tsakanin wanda suka ce ya halatta da wanda suka ce ya halatta ba a gaskiya idan mutum ya daga kolin dalilan ko wani bangare guda biyu sai da cewa waɗanda suka ce bai halatta ba dalilin su ya fi karfi Don daga cikin dalilan su suka ce manzon Allah tun da yake da ta alaƙa ko irin laya ba inda a ce laya ta Alkur'ani din ta halatta to da an da ya rataya ko ya rataya wa ta ko jikokinsa to amma bai taɓa yi ba sai kenan na biyu suka ce manufar da aka saukar da alqur'ani dan mutane su karanta su aiki da a cikin akwai umarni da sallah umarni da zakka umarni da azumi umarni da kyautata wa mahaifa makwabta tsarin rayuwa kasuwanci da aiki da sauransu wanda mu karanta mu fahimta don mu sa abin a cikin rayuwar mu ba wai an karanta don mu lafiya ba wai an saka da qur'ani don mu rubuce mu lafiya a yau da shike nan ko mun jin kalki na uku suka ce idan mutum ya rataye layan nan yadda suka alqur'ani zai iya wulakanta ta ko da niyya ko ba da niyya ba ki shiga ban aiki da ita ko da je wani wuri na zufa da ita ko wani wuri na da ko ta da ita ko ma ya ta a kanta ko ta cin ko ta ita ka kaga wannan ko kuma kowa ya san kuma wulakanta qur'ani haramun ne zai kai ta kafin na hudu idan aka ba da lafiyar mutane su tsaura laya ta alqur'ani to fa an bude ko ba wanda ba ta alqur'ani ma kuma ne zai lafiya. to dan saboda a toshe kafar wancan karnar sai a hana hatta alqur'ani dan saboda a nisan da mutane daga waccan to da haka waɗannan su ne manyan manyan dalilai guda hudu waɗanda dan da suna akwai dalilan da a iya kafa hujja da su to amma dai a take waɗannan su suka fito wa fili a nan kuma nake so in ce da ni ko da ta alqur'ani wanda aka ce an yi sabani wadan sun ce halaka dan sun ce halaka ana nufin idan an rubuta qur'ani dan karkare shi ne aka ce shi ya halaka ko ya halaka wanda bai kuma inganci mun ce da halaka ba to amma fa idan alqur'anin aka masa wani kaddabaru da wani kadda kawo to shi ma za haram kamar na taɓa ganin wani littafi da ake sayarwa a firan suratu yasin ya a kawo yasin wani qur'anil hakimin sai kuma ce ya dan da ya ido kaga ya dan da wani ido sunan aljanna innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim fa ya san ya ido ya salamu kaga san cewa da aljani ne salamu kuma sunan Allah ne an hada Allah da aljani ana neman taimakon da su kuma surutu ya tuntu to wannan ba wani malami da ya halatta ka duniya haramun ce kaulan wahidan kuma shirka dan kar wani ya kafa hujja cewa alqur'ani ya alqur'ani sai ka bi shi tsarin da yake wa sai a zo a kakkurta waɗannan maganganun a tsakiyar alqur'ani a raba tsakanin wannan ayar da ayar bayan ko Allah ya haɗe da juna mutum da da yake da cikin ya kafa yana ma'amar Allah bi an Allah ya farda abu kuma kafa yana wa take ya fara da su ko kuma waɗanda za su yi amfani da alkur'ani kan amma ta hanyar waɗansu rubuce-rubuce akwai malaman tsibbin da idan mace ta je wurin su tana son wani tana so a kawo mata kanta ta ce to me sunanka za ta ce ai sunanka alhaji ta ayya alhaji kaɗai ba suna bane ba alhaji wa to misali sunanka alhaji kali <laughs> misali Ta a rubuta wa alfaitu alaika mahabbatan ne wa alqaitu alayka mahabbatan ma din nan sai a bude ta zama katuwar nemi sai a rubuta sunan alaihi min nema nemi din nan a bude ta a katuwar nemi sai a rubuta sunan shi a yi ta mata kullum kana ta da da kun ga wannan wani zai ga alqur'ani tun alqur'ani ne babu ne to amma alqur'ani yi yake a buɗe min jaye a cikin kalmar da suke zancen Allah ya a nan wani mutum a jiki suna alaƙa kai ko wani to wannan alamun a haramun da ke shigo wasu haramun ne kaunin wahida haramun ne kaunin wahida ba haka ya kamata ku kiyaye a takaice dai wannan ya ba mu haske dangane da abin da ake kira da suna laya wanda ya kunshi dukkan abin da ake ratayawa a jiki kun ji hukuncin kowanne bisa da tilla tilla biki biki Abdullahi dan masu kafin wannan wato ta iya ya kira ta wata laya da wani malami zai baki kuma shiga tasirinta ta ko ya baki wani garin kira ta shiga tasirinta babu mamaki hadisi ya tabbata cikin Abu Dawud Zainab matar Abdullahi ya kammace ta kasance tana fama da ciwon ido sai da zo wani da ya wuce a Madina da ta zo ya yi mata wani sofi ko ɗan gadoɗi sai ido idan ciwo in ta dawo gida aka ɗan samu kwana biyu sai ido ya sake koma da ciwo sai ta sake koma wajen har da wata rana ba ta wani gari sai ta rataya a jikinta ya yi wani sofi a jiki mijin sai dawo ya sami ta a cikin wannan halin ya ce me ya faru ta ce ai ga abin da yake faruwa sai kama wannan garin ya tsinka shi yake iyalan gidan Abdullahi dan Mas'ud sun fi karfin su haɗa wani da Allah suna bautar Allah ne shi kadai ba za a nemi taimakon wani wanda ba Allah ba to banda wannan akwai ruwaya makamanciyar wannan ba zan iya tana ba ta kanta min ko wannan ce ko wata makamanciyar ta sai aka yi bayanin cewa wannan ciwon idan da take yi karfe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shi wannan da yahudan yana mu'amala ne da wani aljan da gangan sai tura mutum aljini sai aljanin ne zai sa maka wannan cutar har sai ka zo wurinka ka nemi taimakon sai ba ka kuɗi shi kuma sai ka aljan kuma sai shi da ta kanta ne ciwo kawai ta ji ta kanta barci sai aljan ɗin ya je da wani tsinci ya tsoka lemu da idanka <laughs> mutum ta kowa ruwa sai daga ba hajji za ta yi ta zo wancan wanda ake samun lafiya in ta zo da ta samu sauƙi kwana biyu aljan ya ƙara kake nan bayan an kwana biyu sai zai kuma sake ka lemu to kun da aljanu suna da wannan kake yanki to shi kafin farko sai mutum ne nemi tsari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an abu na takwas wato na kusa da karfi kenan tafi da kuma zuwa wajen bokaye ko malaman duba dukkan wannan haramun ne cikin addinin musulunci an tarko daga abu da Allah ya kare da gare shi yake manzon Allah yace ibta nibu as asaba al-mubiqat kun san ababai guda bakwai masu halakar da dan adam shi da sahabbai sai manzon Allah ya lissafa su bayan sahabbai sun ce da shi kama da ya rasulullah menene dan adam bai guda bakwai mata halakar da dan adam sai manzon Allah ya ashirku billahi shirka da Allah nabi asihiru fati ko sihiri ko a asiri kamar da aka canza mata suna da Hausa na uku qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq kace rai da Allah ya haramta kisanta na hudu aklin riba cin kudin ruwa riba ke na biyar aklu malin yatimi cin dukiyar maraya na shida wasawalli yau mazzaha mutum ya gudu a wurin yanki na musulunci na bakwai wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat mace saliha mummuna baiwar Allah bata san hawa bata san sauka ba wani zai ce ta cewa magana ce to waɗannan ababe guda bakwai su ne abin da ake kira asabu imujika ababe guda bakwai masu halakar da dan adam wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wani hadisin daban daga Imran abin da nake so a cikin hadisin kun ga an yi magana sihiri wani hadisin daga Imran ibn Husayn Allah ya kare da gare manzo Allah ce laysa minna man tatayyara aw tudayyira lakum baya cikin mu dukkan wanda yake canfi ko kuma aka canfa shi canfi kamar mutum ya jingina sarri da dukkan wani motsi na wata halitta dabba ko dan adam ko dan adam kamar mutum ya fito da kansa zuwa don aiki ko kasuwanci sai ya haɗu da makahi sai ce ba ko ya haɗu da kuturu sai ce ai ba ka ko mutum ya tashi da ake subahi kukan da zai fara ji ko ji kukan mujiya ko galki ko ce ba amma da yi kukan da kada ce a kai ka. to jingina wannan sa'ar zuwa ga kukan waɗansu halittu wanda su ba ta iya kawo wani sa'a ko alkhairi ko shari to wannan shi ne kanti ko kuma a kanta shi kuma ki yadda ko a kanta ka yadda a ta in wani ya kaza ta kaza ta faru ai in wani ne ce kaza to kaza ki in ne ya kaza to kaza ki a jingina mutum alkhairi ko sharri to dukkan wanda aka jingina masa ko ya jingina wani manzo Allah ce baya cikin shine lakum min man tafayyara aw tukhira lakum aw tasahana aw tukhira lakum haka baya cikin mu wanda ya bokanci ko kuma aka masa bokanci duk boka manzo Allah ce baya tare da haka duk wanda ya ji aka masa bokanci din shi ma yace manzo Allah ce baya tare da sannan ce aw sahara aw tukhira lakum dukkan wanda ya sihiri baya tare da dukkan wanda ya je sa aka yi masa sihiri don a cutar da wani to shi ma baya tare da mu in ji Allah sallallahu alaihi wasallam yana hadisi ne sahihi a wani hadisin daban daga Abu Darda manzo Allah ce lan yanala darajatul ula man tatahana aw istaktama aw raja'a min safarin tafayyura ba yanda za a yi mutum ya sami darajoji na koli a lahira gobe kiyama matukar yana ta'amali da boka matukar yana mu'amala da mujin duba matukar zai dawo daga tafiya sai don ya san na ya fita zai tafiya sai game da kifli sai game da kawo sai ce ba ka a ya ba ka sai gobe duk mutumin da yake wannan maza Allah ke babu shi babu babbar da a lahira wannan hadisi ne wanda yake hasan to kun ga anan gurin sai kun yi kan kwarai da gaske na tabbatar inda mata yi za su dina zuwa wajen bokaye in mata suka dina zuwa wajen bokaye to na dole boka ko dai ya mutu ko ya koma gona kun ga kun taimaka tawa kasa an samu hauhawar tattalin arziki shine a samu wadatuwar abinci tunda boka ya koma gona ya ga abin baya wallahi na tabbatar in mata suka dina zuwa wajen boka suka dina zuwa wajen malamin duba da dukkan wani mai tsiri ko mai wani tsafi da za a ce wai za a mata aiki sai ka ce kokarin jama'a ce za a yi masa aiki kuma da aikin sa na ci ai addu'a ta kamar yankan wuka wallahi tallahi din makareta wallahi tallahi makareta ne kun yi na yanke muku da Allah abin da zan ce muku ne duk waɗanda ake ganin shahararrun wannan masu katon da a garin nan ko waɗansu daga cikin ba wanda bai tara almajiransa ko ɗalibansa ba tun lokacin da muke tafsirin shekarar farko na to yake nan tikar da zamu dawo da shi fa kike yin duk kada ga yadda mutum ya ai malam ba zai dawo ba saboda akwai wanda suke ta ai daga wannan shekarar mun gama da ni kuma ke ƙarya kike da ku gama da ni ba dan Allah inda kun kada ba shi kenan mun gama da ni na. in ba a ce ina lallafin ku da Allah ku yi hakuri ku kyale na harkar idan karba zama da ni har sai na zo karshen shekara ta dubu biyu da ɗaya kaza kaza in ba a ce lallafin ku nake amma kullum buɗe muke ta buɗe muke ta nake duk ayar da kake kuna yaɗa ne duk hadisin da kake suna bai da shi ba sa jin shi a duka ba suna da wani abu da za su da ba sun ba to dan ne suke so da kake suke firgita su wallahi kallahi kariya suke muku kawai sai an baka da tasiri sai matsoro ya ce baki da alaka da Allah baki da alaka da manzon Allah da shi iya karatun Qur'ani ba baki da zikiri baki da halila baki da istighfari baki da kulaizu da amana rasul da ayatul kursi duk da shi iya wannan ba ko kina yi amma biki da abin ba kina ganin an ko yana ci ka san yawanci yadda dan adam yake wai ko abu mai wahala ne ke da ko wani abokina wani malami a Kano wani ya ga wajensa yake yana neman taimakon ta kan waɗansu bukatu sai ta abin da ya sauke ma hankalin ya tashi yana ganin bukatar ka ba za ta biya ba ya ta abin da ya sauke za ta biya yake ne ba a yi sai tsako ta aya cikin alkur'ani ya baki da wani hadisi na manzon Allah yake ka zo ka karanta wannan yake sai nawa yake sai yadda ka sami iko la yukallifu Allahu nafsan illa ta hatta kallaha mata dadi in ka jirka yayi in ka samu kai ka yayi in kai ka yayi kullum dai ya kasance ka karanta haka biya yake ka karanta sai wannan kadai za a yi sai na gani to wannan kuma ai kowa ma ya amma da rasulu kan ba gidan kowa da akwai bane ba kul wallahi da kula idan billahi da idan in islaja suna yi kuma wannan kuma shi dai na gani abin da yake bai gamsu ba to kuma wannan malamin ku kace abin da ya faɗa masa abin da yake sai da yadda ba sai ta wajen wani idan ke gaskiya shi yana neman addu'a ko bukata ta a taimaka maka da wata matsala da take fuskantar sa ya ga wani malami amma ga abin da malamin ya faɗa masa to sai shi wanda aka zo rijin biyu ya gane cewa eh wannan ta malami malami ne mutum da yake cewa ta kace masa dogon tafiya ya ba shi abana yake da shi ya gane cewa shi yana so a ba shi annabi halal sai ce eh to gaskiya bukata za ta biya amma akwai ayyuka waɗanda suke za a faɗa ma shi da ko ka iya yi ko kuma wani ya maka ita to menene abin da za a yi ita ana sani idan dare ya raba tsakiya daidai da daida daidai ba tsarin minti ɗaya ba ragowar minti ɗaya kaga wahala ta farko ke wani lokaci ne <laughs> wahala ta farko ke dare ya raba daidai tsakiya yake ce za ka karanta kulhu wallahu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kuma wani kajiran dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wato ce wato ce jikunan la dubu daya da ɗari daya da goma sha da haka ne saka masa ababen sai kan su rike ma da da aka ce ya ka tarka tukuna kuma sai aka ce ai ba gawa ba ba wannan ne ba za ka fara karatun daga lokacin da dare ya raba tsakiya kuma lokacin da za ka karanta ka kasance ban san me zan faɗa ba akwai dai wata hausa ta nan wato ya kasance kai alkafira a lokacin kun san alkafira tsayuwar maki kun san tsayuwar maki ko abinda yara suke sunan su yi ɗan musu ba da tsawon ya su kada wasu su kando sama a haka ne karanta da ya cikin tashi aiki ke da Allah a cikin jami'a da wannan Allah ne su ba da dama abinda suke so idan sun faɗi wannan kaga za su ce ba su ta iya ba to yanzu kenan sai a zo a yi a tsara agreement na contract kai sai ka biya a yi maka kenan tunda ba za ka iya ba ba wanda yi dole ka biya gaskiya aka yanka Allah da zai iya wannan muna da waɗanda za su iya yi in dai za a iya abin nan to me za a yi nawa za a biya yake a ba kuɗin mai wahala ba ai kuɗin ba su da yawa kafin sun ɗin dangara kala kala ina idan yake da shi dubu goma dubu goma sha biyar dubu hamsin sai zan tuwa abin nan sai su kawai abin da ake so dai ka sama dan maraki mai shekara biyar da wata biyar Ka ga kaga waiwaye maka duk sama yake da kun shekara biyar da wata biyar a wata bijimin ta ba dan baraki bane shekara biyar da wata biyar da kuma kwana biyar in ba za ka samu muna da waɗanda suke da shi dama saboda irin wannan muna da mutanen sai a bada kuɗi sai mu mu tsaya za a bada kuɗin wannan ɗan baraki sai kuma a ce a samo bunsuru iri kaza a samo menene iri kaza a samo kuma manya-manyan riga irin ta saki masu aiki din nan guda uku ko hudu sai a yi duka dama a ɗan fita yi shi sai wajen dubu hamsin dubu su sun tashi ta ce to amma mu namu ɗin kawai dan abin sarka za a bani yadda aka samu dama ko nawa ne ma da ku wancan ba nasu bane na aikin kare amma mu na mutum dan abin sarka za a kawo ko nawa ne ma ba ku a abin taimako ake saboda Allah ko ba ya magana yana wani magana ɗaya yana jan sarda to banda shirme na mutum yana magana na sarda to me yake ba lokacin da yake jan sarda da yake karantawa ga kina surutu da ke kuma yana jan sarda <laughs> wallahi duk su in sun san mun su mun su a daban cikin faɗa ce so kana mutane kawai wallahi faɗa a nan rashin da ake suka da mu suka Allah ya da mu da ku gaba daya amma sai hatsarin da ba su rasa imani ke rasa kudi ko bukatar su rasa biya kuma ku rubuta na wani abu wallahi duk mai zuwa wajen bokaye hankalin ta baya ta. kullum in ji sabon malami a bana za ta fuba ba ta je wani ya kullo kan wajen biyu za ta fubi wata gari ta je wani a can bauchi za ta fubi ta je wani a alƙalori da gano ka ga an fi samun ta a ƙauye kuma sai abin kamar a ƙauye kun abin ya tafi sama da birni duk wannan jahilci ne kawo haka jahilci ne mutanen da waɗansu suna ba sa sallah ƙazamar gidadawa wani idan ka tsare shi ya rubuta maka sunan ka ba zai rubuta maka sunan ka ba kawai rukunan malantaka din ne in samu katon hudu in samu katuwar riga da yawani kuma ya kasance ba na wanka a kan kari don waliyu ba ta wanka ne ba an taɓa yin waliyu ka zama waliyu to yanzu kenan wani mutum ya zama malami kawai ya wani katon karbi kamar kuli kuli da rinka ga wasu kenan ya zama malami kuma shi ne in ya kira Allah Allah zai bi banda shi Allah ba ya jin yaran kowa a duniya wallahi wallahi wannan jahilci ne manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisin yace man ata arrafan fata'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqballahu salatu arba'ina yawma dukkan wanda ya je wajen mai duba yakan tambayi shi wani abu kuma ya faɗa masa ya gaskata shi ba za a karɓi sallah, ta kwana arba'in ba dole ki sallah kuma zero ba za a baki komai ba a wata riwaya yace man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya je wajen boka kuma ya gaskata cikin abin da ya faɗa to hakika ya kafir cewa abin da aka fassara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ta kamata ku biya babban wa'azi da gina ne wallahi cikin irin waɗannan malaman da kuke zuwa kuna musu wannan kawai rai waɗansu daga cikin musulunci in son samu musulun yadda suke so ne kar mu rayu kar mu ci abinci kar mu hawa abin hawa kar mu sa tufafi da mutunci mu kaskanta saboda suna ganin kullum muna rufe kamfanonin su kullum kai hari yake da kamfanonin su da harbaci da kaula da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah kuma jama'a duk suna wayewa suna ganewa kawai sai dai gidadawa kawai waɗanda ba ka ganewa to waɗannan inda akwai da wasu yi taron dangi su gama da mutum ma ba su yi ba da ma ba za su iya ba abin da yake hannu don Allah ya ga dama ya jarrabe ba wa su kanin suka wayi gari da ciwon kai ka wayi gari da zazzabi wannan Allah ya ga dama ya jarrabe ka ne irin yadda ya jarrabe annabi ayyub irin yadda ya gargaɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya gargaɗi dukkan annabawa wannan Allah ne ya ga dama kar ka taɓa jin cewa wani ne maka kaza wani abu bai taɓa samu na ba a duniya ko ciwon ko da in ji cewa wani ne maka kaza na san ƙarya ne wani bai sai mun kawai ba babu shi babu shi a duniya babu saboda ku daina wani firgita kuna wani tsorata abinda kuke karantawa na ayoyin alkur'ani da bisan manzo Allah ku rinka karanta su da tsakkiyar zuciya cewa Allah zai an samu dan manzo Allah ce ku roki Allah kuna masu tabbas a zuci cewa zai anka amma in kika roki kina da shakka ko min tasirin addu'ar ba za ta ba ba za ta yi tasiri dan kina yin karkar to wannan ta ci ko ba za ta ci ba ta ci ko ba za ta ci ba tunda ba ai maganan bunsuru ba ba ai maganan zakara ba ba ai maganan kaza mai wake wake ba ko kina ganin ko ba za ci ba yi wannan abin da ba ko wai wai ki da dinkulan shanu ki da ne ai da allura wannan a ko da aka wannan sai ai da allura a sadaka da zare ulu a yi sadaka da sukuri wasu su ne ne, ba su da wani asali cikin addini abu na karshe da zan faɗa muku wasu ya tara ko wani mai hikima ke cewa amul mar'i la taf'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktabi idan kana so ka san wani kar ka ɓata lokaci nemi waye abokinka sai ka gane wani idan kana so ka san wanki karka wani ɓata lokacin ka wajen binciken halinta in kana da kawa a unguwar ka kasan halin kawar to daidai ka da wancan ka domin idan kawa mutum ya fifi ce kawa tana ta shiga ne mutum ya fifi idan ba ta da kirki kuma wata mata shiga ba dan Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithi ta khabithuna lil za wa tayyibatu lil ta wa tayyibuna lil-tayyibat da ba kan kalmomi da daɗa ɗan maganganu da ayyuka a abokanan haɗin daɗa ɗa ko kuma karkatun mutane ne kamar da munanan kalmomi da munanan ayyuka a abokanan haɗin munanan mutane ne don haka yana da tasiri kowa ta zanto kawai mutumiyar kirki karki tsaya mutumiyar banza in dai kina son ki samu kanki kan siratul mustaqim to duk kawai ki kokari ki zanto mutanen kirki abokan shawaran ki zanto mutanen kirki yato nawa kawa ke jan kawa zuwa gidan boka yato nawa kawa ke jan kawarka ta je ta ta aikata fasikanci yato nawa kawa ke bai wa kawa muguwar shawara ta nuna mu'amala tsakaninta da mijinta har ya jawo mata da rabuwa da mijinta uban ya'yanta yato nawa kawa ke abubuwa da dama waɗanda waɗansu muggan kawaye marasa kirki ba sa jin tsoron Allah ko manzon Allah suke kiza kawayen su su ce su daga tafarki madani to wannan kun suka ba su na cikin ya ce mulkin tsakanin mutane kuma su da haka sun farko sai ya kasance sun duba wa ke kawai yadda za ku rinka mu'amala da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abokin zama na gari da mummunan abokin zama kamar mai sayar da turare ne da kuma mai riga jiji a mai tsora shi mai sayar da turare ko dai ka saya ko ya ba ka kyauta ko kuma ka ji da daɗin kai ka karbi in ka saya riba ce in ya baka kyauta a riba ce ko baka saya ba ko ne baka kyauta ba in kana karatu da rinka bin aiki to haka abokin zama yake na gari ko dai ke miki nasiha ko ke ki nemi shawara ta gari kuma ta baki shawara ta gari ko kuma ko da ka ta miki nasiha ba biki nemi shawara ta baki ba ganin ciwo da gobe cikin wani hali kina sai ki kina kai kayan waɗannan halaye ki lura da wani abu ko ba ka son taba idan kana zama da bai son taba kullum in ka zo gida sai ka ji ana kana warin tada ni zama ka tada kasa zama da bisan kuma wani bincike da aka yi a Ingila da zai shekara bakwai ko takwas da suka yi suka ce wai idan mai son tada na samun datti a jikinsa wanda yake cikin ganganin madara misali to wanda yake zama da shi shi baya sa amana tare da mai son tada dan zai samu cikin ganganin rau wato kaga tasirin zama da ne mai mummunan abu sai mun ga Allah ce abokin zama na gari kuma mai da turare ko ya baka ko ka saya ko ka bi da dada karbi amma mummunan abokin zama wanda ba na gari ba suka kuma mai zuba jini a makera ko dai ya kone ka da wuta ko ya bude ka da kura tuka ko kuma ya kasance ka je yarin makera ka fure kauri da za ka rinka ji da makera saboda fata ta karfe da ake gasa shi sai ka ji kauri na kai to saboda haka kan nake da ya kamata kowace ke tsaya ta gani kuma mai dabara cikin mutane sawa'un maza ko mata shi ne wanda yake abokanai kala kala na faɗa muku wannan turan kowane abinci akwai iya matsayin da kika ba shi kowace kaya akwai matsayin da kika ba akwai kaya mai daraja ta daya wanda duk lokacin da baki a nan idan aka tambaye ta za ta ce ina jin kana wuri kaza don saboda irin yadda suka tafi da juna da ya ce yana da wanda ba ta sani ba sai fa abin da ba lalle bane ki faɗa da ya ce yana da wanda ba ta sani ba sai fa abin da ba lalle bane ki faɗa to duk wanda za ki ɗauke ta a wannan matsayin kaya mai daraja ta ɗaya to ta zanto mummuna ce ta ya ce saliha ce mai tsoron Allah ce ko mai kaunar ki don Allah ba don wani abu da za ki bata ko wani abu da kike sa ran samu wajen don Allah ko me za ta faɗa miki gaskiya ko da ba ce ranki ya tafi ba ruwanta daga baya bayan kwana biyu sha hutu kuma a tsinke a ci gaba to kawar arziki ke amma duk kawar da idan kika nemi shawaran ta sai ka gani kike so sai ta kawar shi a kai ko da ka san kuskure ne wannan ba kawar arziki ba ke ba duk wanda baya da jarumtun ya faɗa min gaskiya baya da mu'amala baya da amfani da mu'amala duk wanda muke da karbi da yawa ba zai faɗa min gaskiya ba to ba zai zama aboki na na dindin dindin ko da wani lokaci dan ba zai kula ke ba to dole ka samu kawata da in wata matsala ta faru tsakanin ki da mijinki za ka baki shawara da za ka yi ko da ya'in ki za ka baki shawara ta gani ko da iyayen ki za ka baki shawara ta gani ko da waɗansu kishiyoyin ki duk za ka baki shawara ta gani ba wai zuga ki kike san abin da kike so ba abin da ka ga ya dace da faɗin Allah da manzon Allah abin da yake daidai abin da yake na mutunci za ka dora shi a kai to wannan tsaya ne daga faɗin ki tsaya ne daga ta biyu ba ta kai wannan ba amma dai ita ma tana da kirki suna da wadansu bangare na barna suna da wadansu bangare na kirki to wannan dan idan barnar ta bayyana a fili da an san mabarnar ta ce bai kamata a ganta kullum tare ba dan kar a jiji ta ce ma barnar ta ce amma babu laifi haduwa lokaci bayan lokaci kuma irin wannan sai in larura ma ta kama ana unguwa ɗaya babu yadda za a yi aiki sai ana gida ɗaya babu yadda za a yi aiki ana dai tare sama sama akwai kuma kawai mai da ta wanda in an haɗu a gaisa a yi mutum in ba haɗu ba har zuwa shekara ba wanda zai wa wani ba wanda zai ji kewar wani ban ga yanka ba kwana biyu to wannan duk wanda kake ba mutum da kike bace kuma ta shahara akan mutum ba mutum da kike bace ba to ko da dai biki gaba da ita ba to Allah kan da kurku kullu alaka da ita sai dai dan an haɗu ba a gaisa kuma daga nan gurin za a rabu da juna daga inda aka gaisa ko da daga nan gurin a ce ke za su sauka su ofis daga nan gaba kin kawo daga kan kwararren ita ta ta kuka haɗu Sun kika fara tambayar kenan za ki fito fasa ofis sai ni gaban je na hadai NTA a yi wata haihuwa zan ta saboda dai sai hanyar ta gaban sannan ki kuma ki kana hanyar idan kana ban ku tabi to wannan aboki na da gaskiya na da tasiri abin da zai nuna muku wannan ku duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa kun ba ne su wajen kasancewar mutane na gari saboda sun yi abokantaka da mutum wanda yake na gari wanda ya fara kowa zama na gari wannan a takaice su ne wasiyoyi guda tara da na ga ya kamata in sanar da su